aka yi aka doge aka ce wannan ba za ki rashin ba duk da ya yi kama da juna an faɗi ma muka ɗan dangane da wani amma ba ni ba kai to da sun zama wannan an doge da su an ce ba da su a ce don su ba ce ba da kuɗi ba don da ke an yi ma an faɗa an wani ne wanda yake tare da shi amma ba ni ba saboda wani daga ciki ya kawo mutum da mu sha kamar malamai sun da ta wannan da cewa ne ya yi da ya yi shi ko da yau lokaci idan mutum ya nemi ya ana gane ni zo ya nemi kaza kamar in ta zo ta ce idan wata mata mijinta yana mata ne kamata ta yi amma ba ta ce mai ta ba a fahimci cewa mai university, lot. yaya ba ta tun a hannun da ya bani sai ce tsare ga arzikar son ba wa da ibi ibi bisa ya ce tsare ta ne arzikar ba wa sai ce ai nan an tsare ta da mun da arzikar ba ma an yi ko a ya ce ba an yi shi ko ta ce arzikar ba arzikar da ce duka da ma ya ne arzikar yi da ba in na kara

da ba ana shiru ne da mace a ce a gaban ma za a iya keke shi ke magana da shi ka yi banza shi ba amma ya in ya san za a sani zai fasa ko in ya ji an sani zai fasa ya zama irin Guanabara. gwargwaron shi ma gwargwaron murya gwargwaron tafiya da iski shi ma yi ya zama ne yana sai jin wasu har ma sai fita yana wani waiwai na gwargwaron tafiya sai yana wani sai a fashe da ko kuma yi wani iri wani iri da mai tsawaira thì về cháu đặc biệt là nên chú sĩ nên là người bạn nha vui vui vui chỉ là nó cái cái mình xây dựng cả bạn có làm lên cái cái xây dựng quê này em mình chuyển cả bạn quê này chỉ để rồi xin xin có ăn ăn ăn của trẻ em lên sao mà chị em được ya zama an yi saboda yana bayyana haka ma bayyana na yana bayyana ne saboda irin fasaloli to shi ma an yi a ɗin an magana da su an san shi yana yi ba an yi masa giba tunda wasu na akwai akwai wasu laifukan da ba akan ga mutum ya yi bane amma akan ga alamomi kamar laifukan da ake bisa halwa kamar zina da ruwa in ya zo zina da an san masu yi suna ba suna bayyana suna yi za su yi za a ga su karar karamomi kuma suna ba kwakwaro su masa fitowa su ba da zan yi shi ne zan yi aka ce ma wani mazanaci ko ɗan ruwa ne alhali sananne ne ba a yi mai masa ne ba ya fasa da ke bayyana an san yana yi su wannan ba ba yi ba yi ne sun gaji da haƙoransa sun ce amma haƙoransa da su fara ne ba sun suka nuna nan an kare kawai sun ce amma haƙoransa fara ne wannan ko kushiyar kare ne kushiyar kare ne amma kuma kamar kamar shi annabi isa ya hane shi ne daga yin giba da kushiyar amma yana musu shara da shi amma kaga shi yana da muni to kalli ɓangaren da idan ka ga abu bai da kyau a wani fuska to ai ba bai yi kyau ne gaba ɗaya kalli wani abu wasu mutane suna son su kushe abu sai su Biar mudah dia mengenai Mudah Latih menjadi guru Itu akan memang Kau terkena Bayar lagi Itu Ayo menjadi Keman arti ini A lokacin Ka ce masa kai dele, é kind of thinking about the Islam ce ma wani na yi wani yiwuwar ka ya yi to sai ka ce ya yadda masa amma in za ka ki zuwa gare value, always is the value, it's not the value. Catholic